a wannan majalisi namu na wata-wata da muke dirasa a cikin sira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin nabiyyun rahma durusun wa'ibar na babban malami a doktor muhammad sani umar rijiyar lemu hafizahullahu ta'ala wannan zai zama majalisunmu na shida nake jin a cikin majalisai da ake kullawa na littafin za mu tashi hadifatu shaqqis sadr hadifatu shaqqis mas'alar da ta afku ta tsaga irjin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya sa aka yi hadisa tu shakis sadar abinda ya afku na tsada ƙirjin annabi sallallahu alaihi da aka yi fi sanatin min umrihi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru huɗu a duniya bayan haihuwarsa وقعت له في بادية بني سعد حادثة شق الصدر أقويا بنو سعد ودن دسوني سك شايد من زن الله صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية أقويا سو ونن abin da ya afku na tsaga kirjinsa ya afku وقعت له في بادية بني سعد حادثة شق الصدر أقويا بنو سعد tsaga ƙirjinsa ya afku aka tsaga ƙirjin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekarunsa hudu wanda yana da ƙanƙanta shekaru sosai amma kuma wani abun da zai burge mutum ya bashi sha'awa tun a wannan lokacin manzal sama yana da shekara hudu ana fita kiwo da shi ana fita kiwo da shi shekarun shi hudu domin kamar yadda za mu ji a wajen kiwon dabbobin ne wannan abin ya afku na tsaga kirjinsa a lokacin kuma shekarun shi hudu kacal wa kadrawa zalika musulmin fi sahihihi al-imamu muslim ya ruwaito a cikin sahihu muslim ya ruwaito wannan abin da ya afku cewa an tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana da shekaru hudu a duniya ya bayanin yake a cin sahihu muslim an anas ibn malik radiyallahu anhu arwaito daga anas anas khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam anas nan wani ya bashi labari hmm? ko kuma manzalla su sama din ya faɗa masa da kansa domin a lokacin da haka ta afku ba a duniya ko anna rasulullahi sallallahu alaihi a atahu jibrilu lallai annabi sallallahu alaihi mala'ika jibrilu ya zo masa wa huwa yal'abu ma'al ghilmani yana wasa da yara a wajen kiwo fa akhadahu fa sara'ahu sai mala'ika jibrilu a.s. sai ya kama shi fa a khazafu ya kama shi fa hu sai kayar da shi fa shakka an kalbihi sai ya tsaga wajen da kirjinsa yake inda zuciyarsa take ya tsaga inda zuciyarsa take fa alqalba sai ya fito da zuciya kun ga tiyata hmm? kada wadda ta zauna a sahu ba a kan tsari ba ba na wajen za ki zauna ba ki dawo waje kunga kun tsinka mana karatu ba gaira babu dalili ki taso daga nan ki da cikin sahu ana ɗauka fa sai a ɗauke mu ƙauyawa ana yaɗa ma duniya ku za a tsaye ku za a mashe da a ce ba ku da tsari ba ni ba ana ɗauka to shi nan fasara ahu fa shaqqa an ya tsaga wajen da zuciyar manzala sama take zuciya tana bangaren hagu ko a ƙirjin mutum rajal ƙalba sai mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya fito da wannan zuciyar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fastakhraja minhu alaqatan sai aka ga ya fitar da wani gudan jini alaqa dama zuciya ai jini ne a cikin ta to sai aka mala'ika jibril alayhi salam sai fito da alaqa sai fitar da wani gudan jini qala sai nuna ma manzo Allah sai manzo yana yawo shekara hudu sai ya ce masa haza hazzu shaytan minka wannan shine raban shedan a tare da kai an cire maka ba shedan bai da komai a tare da kai yanzu an cire duk wani abu da shedan zai iya sa maka a zuciyar ka ba shi sun maghatalahu daga nan sai mala'ika jibril alaihissalam sai ya wanke zuciyar fi tsastin a wani kwano in an ce a kwano mai zurfi kuma mai faɗi shine a saboda aka ce ya wanke shi wannan kwanan min zahabin na zinariya ne bima zamzama da ruwan zamzam ya wanke shi da ruwan zamzam ya wanke zuciyar manzan Allah ta salama da ruwan zamzam sun mala'anahu daga nan kuma sai ya haɗe ya ɗinki tsaf aka mai da zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ke nan sun ma'ada hufi makanihi daga nan sai mala'ika jibril ya mai da zuciyar inda take ba jinya ba komai saboda saboda aikin Allah ne ba jinya ba komai yara suna gani suna kallon duk abin da ya faru ba abu ya aka yi ba ko duk yaran da yake tare da manzon salama suke kiwo suke wasa a wannan lokacin to ya ga wannan abin da ya faru saboda haka yara suka fargita hankalinsu ya tashi waja al ya yas'auna ila ummihi sai waɗannan yaran suka tafi cikin sauri ya auna ila ummihi ya ani murdi'atahu suka yi sauri suka tafi zuwa ga mahaifiyar manzan Allah sallama wato mai shayar da shi ne sai aka fassara ta ce ai murdi'atahu wato mai shayar da shi mai shayar da shi ma ce domin bai halatta ya aure ta ba har abada kamar yadda kuma bai halatta ya aure 'ya'yanta ba har abada wa ummahatukum allati arda'anakum a cikin matan da Allah ya haramta ma mutum ya aure su har abada akwai matan da suka shayar da mazaje duk wadda ta shayar da wani to ta haramta a gare shi har abada ba zai aure ta ba ƴaƴanta ma ba zai aure su ba har abada sannan kuma mijinta ya zama baban shi mijinta ya zama baban shi faƙalu suka ce inna muhammadan ƙad ƙutila suka guga da gudu suka je suka ce ma halimatu Sadiya ai an kashe muhammadu kaga yaka abin da zai gani a ga an tsaga zuciyar mutum <laughs> kun ga an kashe shi fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul launi sai suka zo kuma daga bayan sun je sun faɗa mata sai suka dawo fastaqbaluhu sai suka zo suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaqi'ul launi launin sa ya canza ya fuskar shi ta zama kaman kasa kasa eh fuskar shi ta zama kasa kasa kura kura haka shi to wannan wannan wannan wannan tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kenan domin a rayuwar manzo Allah ya tabbata an tsaga zuciyarsa so biyu wannan tsagawar farko kenan da aka yi lokacin yana karami sannan kuma an sake tsaga zuciyarsa bayan ya zama dattijo a lokacin yana da shekara hamsin da biyu a duniya lokacin da aka yi isra'i da mai da shi shi ma an sake tsaga zuciyarsa mala'ika jibrilu alaihi salam ya sake tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da ka abubuwa ne da suka tabbata guda biyu mun ji labarin ai an tsaga zuciyar manzo Allah sallama babban abin da aka yi na tsaga zuciyar manzo Allah sallama shine a cire raban shedan a ciki duk abin da shedan zai iya sawa na damuwa iyayya manzo Allah sallama baya jin baya jin haushin kowa irin yadda mutum zai ji kawai sai ce shi ya tsanuwa ne a ce me dalili mutum ya ce ya ba dalili shi kawai bai mai ba ko ba muna yi ba haka nan kawai sai ki ce ke wancan bata miki ba me yasa bata miki ba ba dalili musulma ce ita sunna take yi ba ta wani aikata wani abu na sabo haka nan kawai sai ki ce kina kinta kin ga wannan raban shedan ne to ba wannan a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mazan sama baya rukon wani ya yi gaba da shi sannan manzalar sama ba zai ga wata daraja da Allah ya ma wani ba ya ji me yasa Allah zai mai ya ji ƙashi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ga alkhairun wani wanda zai zo ta hannun shi bai danne duk wannan raban shedan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya jin yafi kowa hatta annabawa sai da ya ce mana la ta ƙulu ana khairun min yunus ibn matta ya ce a cin annabawa karku kalli annabi yunus ku ce na fi shi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi da ta ganshi sai ta firgita sai musulmi ce matso ki faɗi matsalarki innama ana mar'atun min nisa'i makkata ta'kulul qadija cike ni ba wani bane ni dan mace ne mace ta haifan kuma mamata an santa a makka yadda mutanen maka suke cin kilishi ita ma tana cin kilishi so daga ba wani daban bane ne duk wannan rabon shedan din da Allah subhanahu wata'ala ya cire daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zuciyarsa ta kasance babu abin da ke ciki illa sanin Allah da damuwa da al'amarin Allah Hmm? da soyayya ga bayin Allah abin da ke cin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. to wannan ita ce babbar hikima to shine malam sai ce mana hikmatu Me ce ce hikimar da ta sa aka tsaga zuciyar manzon Allah sallama hikima ta farko al'ula fiha tahiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil ismati min ash a cikin tsaga zuciyar manzan da aka yi akwai shirya shi shine hayya an shirya shi an shirya manzan Allah sallama lil ismati shar saboda a tsare shi daga shari ya zama ne hmm? a tsare shi daga sharri duk wani abu da zai zama na sharri to an tsara manza Allah sama daga shi sannan ce ibadati lahi ta'ala shi ƙaramin yaro ne abinda ake bauta ma a lokacin ba Allah bane ko ana bauta ma Allah kuma ana hada Allah da wasu to an cire wannan raban na shedan domin kada manzan Allah ta salama ya tunanin ya bauta ma wani wanda ba Allah ba litalaqi ma sayanzilu alaihi min alwahyi kuma domin ya riske abin da za a saukar masa na wahayi shi yasa sai aka cire shi shedan a cikin zuciyarsa manzo Allah sallama bai taba tunanin ya aikata wani mummunan aiki ba kafin zuwan musulunci manzo Allah sama ya taba jin za a yi wani biki na jahiliya za a yi kide-kide sai manzo Allah sama ya ji a ransa kaman ya ji kamar yadda yake ba da labari da kansa ya ce ya kama hanya zai tafi sai Allah ya sako mushi bacci mazan sama kawai sai ya kama bacci a hanya sai da ya gama baccin shi tas aka gama bikin nan tas sannan mazan sama ya farka shi ce ku kunga wannan akwai shi so daga abu na farko kenan na hikimar da ta sa Allah subhanahu Ta'ala ya sa a tsaga kirjin manza sassalama a ciro zuciyarsa a cire wannan eh, abin nan gudan jinin rabon shedan saboda ne saboda a shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama Allah ya tsare shi daga dukkan wani abin da ba yi da kyau gaba gaba shirka hada Allah da wani a cikin bauta kada a ci biskit a zuba a kafet dokokinmu suna da yawa to kama annaha kanat ilanan min Allah ta'ala li makanatihi wa manzilatihi kamar yadda wannan kuma sanarwa ce daga Allah kage kirjin manzon sama da aka yi aka fitar da wannan rabon na shedan to ilanan sanarwa ce Allah yake yi min Allah ta'ala sanarwa ce daga Allah li makanatihi a matsayin matsayin manzo Allah ta kuma cewa babba ne wa manzilatihi da kuma mukamin da manzo sama yake da shi munzu صغره tun yana dan karami cewa Allah sama ba karamin mutum bane eh, akan kalli mutum tun yana dan karami sai a ce inna fi hadha sabili la sha'nan wannan yaron akwai babban lamari a tare da shi to Allah ya ma Allah sama haka aka cire rabon shi nan a zuciyarsa sai ya zama ya fita daban da dukkan yaran da aka sani a duniya in ya shiga cikin yara to ba irin halinsu yake ba irin ɗabi'an nan ta yara ta cin zali wane ya fi wane ƙarfi ya ci zalin shi ba za a yi ba manzalar sama ba ya yi cin yana ɗan ƙarami irin ɗabi'un yaran nan waɗanda za ka ga yara suna aikata wasu abubuwan da a zahiri Allah ba zai rubuta musu laifi ba tunda su ba ba su girma ba to amma kuma miyagun ɗabi'u ne to Allah ya tsara manzo Allah sama daga gare su saboda cire wannan raban shedan din da aka yi daga zuciyarsa na uku wahiya aidan li liqalbihi wannan kuma tsarkake zuciyarsa ne an tsarkake zuciyarsa fi suratin madiyya idan aka kalla a zahiri shine sura madiyya in aka kalla za a ga zuciyar shi an wanke ta an wanke ta tas tazharu amaman nasi jami'an wadda wannan wannan yanayin na tili zai bayyana ga mutane balo-balo ga baki ɗayansu falam yartaki bi isman manzon sama bai taba aikata laifi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba aikata laifi ba walam yasjud li sanamin manzon Allah sama bai taba mugunki sujada ba min tufulatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam tun daga kankantar eh, yarintarsa har zuwa rasuwar manzo Allah sallama manzo Allah sama bai taba bai taba magunki sujada ba bai taba aikata wani mummunan aiki ba kun wannan a fili yake an tsarkake zuciyar shi domin dukkan ayyukan da muke yan uwa suna zuwa ne daga zukatanmu shine ai manzo Allah sama yace a hadisin Abdullah ibn Mas'ud ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb suna cewa al qalbu sultanul jasad ita zuciya ita ce sarauniya a jiki gabaki daya ita ce sarauniya ita ce sultanul jasad shi yasa hissan wa ma'anan a zahiri da ɓoye duk in aka ga gyaruwan mutum to zuciya shi wannan yasa in suka je wajen likita sai ya sa sai ya sa sai ya sa sai ya sa abin auna zuciya ya ga yadda zuciyarki take bugawa idan zuciyarki tana bugawa daidai jininki yana tafiya daidai zuciya na gudanar da shi babu ɗuguya ne sannan babu kuskirani bai yi sama ba bai yi ƙasa ba yana daidai to sai a ce lafiya kilam idan koye sama koye ƙasa zuciya tana da matsala to jiki ma zai zama yana da matsala to wannan shine hissan to haka a ma'ana idan kika ga wata halinta ba shi da kyau ba ta da kirki ba ta da alkhairi to zuciyarta ce shi yasa shedan yake so ya samu zuciya mala'ika ma kuma yake son ya samu zuciya kwarai duk wanda ya riga mallakar zuciyar mutum to shi kenan shi zai zama yana da shi zai juya ta yadda yake so. Allah ya tsare mu hikima ta hudu ta tsaga zuciyar manzo Allah sallam idza kana shaytanu lahu hazzun min qulubis idan har shaydan yana da rabo a cikin zukatan kananan yara kuma haka ne aiko yanzu ku duba ku ga yadda za ku ga wasu yara 'yan ƙanana 'yan suna yin wani abu musamman yaran wannan zamanin hmm? kun ga rabon shaidan ne to idan har shedan bai kala kananan yara ba wahiya lam tahmil hiqdan wala bughdan wanda a ka'ida zuciyar yara lam tahmil hiqdan ba ta da wani kulli wala bughdan ba ta da kiyayya da wani amma duk da haka shedan bai kala wannan zuciyar ba to fa kaifa bi qulubil kibar yaya zaki da zukatan manya kuma hmm? masakar shedan yara 'yan ƙanana fa shi ɗan bai bar su ba yanzu ya karamar yarinya ce shiga tana neman ta cuce uwata ko dan karamin yaro yana neman ya ce ‘yan musu musu fa ba su san ma annabi ya faku ba amma sun san yadda za a yi su cutar da ‘yan uwansu to shi ɗan bai kyala ƙananan yara ba to ina ga manya so a darasin da za mu ɗauka a nan ‘yan uwa shaiɗan ɗin nan yana nan kuma wajibi ne mai masa tanaji na shiri mai masa shirin yadda za mu yaƙe shi kuma kulle yana tare da mu kuma kun san matsalar shaiɗan, wadda ta fi girma ba a ganin shi duk maƙiyin da ba ki ganinsa to ya fi muni idan aka ce ga makiyinki amma kina ganinsa to za ki iya masa shiri daga nesa to amma shi ba a ganinsa Allah ce innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahu shi shedan yana ganin ku da shi da zurriyarsa ta inda ku ba kwa ganinsa kun shi ne wannan matsalar kenan ba a ganin shi shi yasa hatta ranar lahira an aka zo zai ce kun gani kun gani kuma ku gan shi ba yanzu duk abin da mutum zai yi na tsiya sai ce shaidan ne yana ta tarawa in an je lahira ya kafa hujja ya ce ai shaidan ya sa shi shaidan ya ce a kun gani wannan hikima ta hudu nan. hikima ta biyar malam ya ce shakku sadrin nabi shakku sadrin nabi sama ne tsaga zuciyar manzala sama da aka yi so biyu na faɗa mana sau biyu ne ko wannan ita ce tsagawar farko yana yaro sannan an sake tsaga zuciyarsa bayan ya cika shekaru hamsin da biyu lokacin da za a yi isra'i da mi'iraji da shi tsora shekara ɗaya ya hijira aka tafi da shi sama ya gana da allah maɗaukakin sarki hikimar waccan tsagawar ita ce yanzu zai je gana da Allah to ya kamata waccan tsarkakewar da aka masa tun yana yawo a ƙara wata mana yanzu walillahi matsalul a'ala amarya tun da safe take wanka amma idan za a kai ta da yamma kuma sai ta sai an sake mata wani wanka ko yi mata kwalliya to manzo Allah yana ɗan karamin sa aka tsarkake zuciyarsa to lokacin da ya girma zai tafi wajen Allah ya gana da Allah sai aka sake wanke zuciyarsa na biyar hikima ta biyar shine shakku sadrin na sama marratai ne tsaga zuciyar manzala sama da aka yi so biyu wata tahiru kalbihi da kuma yadda aka tsabtace zuciyarsa allazi huwa an qulubil bashar alhali zuciyar manzala sama ita ce zuciyar tafi kowa tsarki Allah maɗaukacin sarki bai halici wata zuciya ya sa ta a cikin wani ɗan adam ba wadda ta kai tsarkin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka sai da aka wanke ta wannan abin da aka yi ya dullu ala ahmiyati ta'ahudil qalbi bis siyana wannan magana tana da girma ya ce ya wajaba wannan yana nuna ashe kullum mutum ya rika bibiyar zuciyarsa bisiyana yana tsare ta yana ba ta kariya wata tsahiri yana wanke ta wa adamin gafalati anhu sannan kada mutum ya rika rafkana game da zuciyarsa shi yasa akwai asbabu ta tsahirin kal daga ciki zuciyarki ba za ta tsabtata ba idan ba ki karatun alkur'ani babu abin da yake tsarkake zuciya ya wanke ta tas kamar karatun alkur'ani da fahimtar alkur'ani mutum ya rika karanta alkur'ani kuma yana fahimtar abin da yake karantawa hanya ta biyu ta wanke zuciya ita ce ambatan Allah da yawa hanya ta uku ita ce halartar majalisin ilimi inda za a ce Allah ya ce manzo Allah sallama ya ce hanya ta hudu ita ce hanya ta yawaita karanta tarihin magabata waɗanda Allah ya tsarkake zukatansu hanya ta biyar ita ce addu'a me yasa manzo sama ya yawaita Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha manzo sama yawaita Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik duk wannan zuciya ake son a tsaka ta tabbata saboda zuciya tana jujjuyawa tana canzawa Allah madaukakin sarki zukatan bayi na tsakanin yatsunsa guda biyu yana juya su yadda ya ga dama to shi ya sa za ki iya samun kanki wani iyazu billah yanzu nan ke mutu ne kirki ce an jima kuma ki juye ki zama ba haka ba manzon Allah su salama da yake da kusanci da Allah amma sai da aka wanke zuciyarsa zuciyar shi ta fita kowa tsarki amma kuma sai da aka wanke ta kuma wanke har sau biyu sannan wannan yana nuna tasirin ruwan zamzam kenan ko ba ku fahimci wannan ba wannan yana nuna mahimmancin ruwan zamzam ruwa ne mai tsarki ruwa ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa albarka lokacin da aka zo za a wanke zuciyar manzo Allah sallama sai aka wanke ta da ruwan zamzam ashe shan ruwan zamzam yana da tasiri kenan a rayuwar mutum shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi a hadisi Ya ce ma'u zamzama ne ma shuri bala shi ruwan zamzam Allah na biya ma mutum bukatarsa sa yadda ya sha ruwan zamzam ya roki Allah bukata Allah zai biya masa bukatarsa sa kowace ce ta alkhair kuma magabata sun yi amfani da ruwan zamzam sun yi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya karɓa musu addu'ar wani ya sha ya ce Allah mai da shi malami kamar wane kuma Allah mai da shi malamin ƙila ma fiye da wancan malamin sau daga wannan yana nuna mana 'yan uwa mu kula da zukatanmu musamman irin wannan rayuwar da muke ciki a yau zukata sun lalace sun shi. abinda mutum bai zata za a yi ba sai ya ji ana yi fahuwa makamanul adu zuciya makmanul adu nan ce ita ce maɓoyar abokin gabanmu zuciya makmanul adu ita ce maɓoyar mu iblis wa mahallu waswasatihi wa ghazwihi kuma nan ne bagire nan ne wajen da shedan yake sa mutum waswasi shi ko ciwon waswasi mafi girman ciwo kenan ko matakin da shaidan yake son ya samu kenan ya sa mutum wasu wasu wa ghaswihi kuma nan ne wajen yakinsa nan ne barikin shaidan zuciya barikin shaidan kenan idan mutum ya wasa ya sakaci ya bashi ya kankane masa wannan bagira to shi ke ya gama da shi sai dai wani ba shi ba Allah ka tsare mu ka ji kanmu to kun ji waɗannan hikimomin suna cikin hikimomi manya-manya da suka sa aka tsaga zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi abdul muttalibi iyahu wafatu ummihi rasuwar mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam wato rayuwar manzo Allah sama cike take da ban tausayi wafatu ummihi rasuwar mahaifiyarsa wa kafalatu jaddihi iyahu wa kafalatu jaddihi Abdul Muttalib iyahu da kuma yadda kakansa Abdul Muttalib ya ci gaba da kula da shi mamarsa ta rasu kakansa kuma ya dauki nauyinsa ya ci gaba da kula da shi shi ma kuma ba a daɗe bai ce gagarin kunan ta Allah ta yi a kansa saboda haka manzo Allah su sama maraya ne na asali shi yasa har Allah ya faɗi haka ai alam yajidka yatiman fa'awa ashe Allah bai same ka a matsayin maraya ba fa'awa ya tattara ka ya kula da kai kana rasulullahi sama ma'a ummihi aminata binti wahbi manzon Allah sama ya kasance tare da mahaifiyarsa aminatu diyar wahab wa jaddihi abdul muttalib ibn hashim da kuma kakansa abdul muttalib dan hashim fi kala'atillahi wa hifzihi a ƙarƙashin kular Allah da kuma tsarewar Allah babansa dai manzo sama bai taɓa ganin baban shi ba an faɗa mana wannan manzo Allah sama ya baban shi ya rasu yana ciki yana ciki ba a haife shi ba bai san babansa ba kun ga maraya na asali ce to yanzu kuma gashi an haife shi ya kai har shekaru hudu ana ba mu labari a yanzu yana ƙarƙashin kular mahaifin babansa wato kakan shi kenan da kuma mahaifiyarsa a gefe guda tana nan da rai yumbituhullahu na nabatan hasana Allah yana tsirar da shi tsirarwa kyakkyawa mazan sama yana ta girma hmm? lima yuridu bihi min karamatihi saboda Allah yana so ya girmama manzon Allah sama ya bashi matsayi babba فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين الوقت عندما زلتم يقيشي كبو شدع خرجت أمه من مكة إلى يسريبا ثم مرسى آمنة بنت وهب تيتفت لك مكة تتفقر مدينة سونا مدينة ندع شين يسريب قرآن يا أمبت شوانا سونا سنة يا أهل يسريب لا مقام لكم فارجوا me suka fita yi li ziyarati qabri zawjiha walidi rasulillahi sallam abdullahi ibn abd al-muttalib sun fita ne domin ziyara kabarin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn abd al-muttalib mamar manzon Allah sama Aminatu bint Wahab ta dauke shi ta tafi da shi domin ziyarar kabarin baban shi suka ji. wa ma'aha waladu hal yatimu a tare da ita akwai ɗan nan nata maraya muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa khadimatuha ummu aymana sannan kuma tare da mai mata hidima ita ce ummu ayman suka fita fa makasat shahra sai da tayi wata ɗaya a garin madina da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗanta maraya da kuma mai mata hidima wato ummu aiman thumma raja'at daga nan bayan ta gama wata guda a madina yasrib sai ta dawo wa bainama hiya fi tariqiha asabaha maghadu tana kan hanya ta tafiya sai ciwo ya kama ta ciwo ya kama washtadda alaiha fi awail at ciwo ya tsananta a gare ta a farkon hanya hatta tuwufiyar bil abuwa haka dai ta ta yi ta yi har sai da ta kawo wajen da ake ce masa al'abuwa'u eh, sai ta rasu ana ƙaryacin bai na makata wal madinaci wani ɗan ƙauye ne shi al'abuwa'u ɗin nan tsakanin maka da madina wannan garin lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai je umara umratul qadiyya a shekara ta bakwai ko umratul qada'i ko umratul qadiyya ya gamu da wani mutumi ya ji labarin cewa manzalla sama zai zo ya wuce saboda haka kawai sai ya ce a yanka ma manzalla sama jakin daji to shine ya ba manzalla sallam manzalla sama sai bai ci ba to sai ya dan samu damuwa wannan mutumin sai man sama ya ce masa inna lam naghuddahu alaika illa an na Ya ce ka yi hakuri ba mun ki cin naman ka bane a matsayinmu na baki waɗanda ka girmama a'a ba haka nan bane kai ai mu za mu je umara ne muna cin harami mun riga mun yi harami shi ya sa muka kici hadisi muttafaqun alai wasu ku sun karanta a cin rutul kam ko to shine wannan wajen na tuna muku al'abuwa'u eh ko wajen da ake ce mashi waddan kusa siki da waddan da al'abuwa kusa siki kamar misali mutum ya kama hanyar kaduna kama a ce da birnin yaro da marabar jos eh? kun gaya kusa siki ko? to a nan wajen mamar manzali sama taras kun ga yanzu manzo sama ya zama cikakken maraya gaba da baya ba uwa ba uba daga nan da ila jaddihi abdul muttalib daga nan sai aka mai da shi wajen kakansa abdul muttalib wa ashfaqa alaihi aksara min ishfaqihi ala auladihi ya rika nuna ma manzon Allah sallama tausayi yana tausaya ma manzon Allah sallama aksara fiye da min ishfaqihi ala auladihi fiye da yadda yake tausaya ma ƴaƴansa wato bakkannin manzo Allah sama ke wa sara yushiruhu alaihim jami'an Abdul Muttalib sai ya zama yana fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma akan saboda maraici ga yarinta sannan kuma shi manzo Allah sama dama duk wanda ya ganshi sai so shi wannan tsari ne na Allah yanzu aka zo ana baki labari yanzu wannan na tabbatar misali a ce ba a ce ko a ce a kaddara duk ba musamman za Allah sallallahu alaihi misali sai aka zo ana bamu wannan labarin tun daga nan yanzu zuciyar mu mun ji ta fara tausaya mishi haka ne ko ba haka bane to haka ɗabi'ar manzon sama take to balle a zo a fara baki labarin halayensa na kirki a zo a baki labarin siffofinsa na halitta manzala sama duk wani abu da kika sani na a so mutum to Allah ya bashi shi yasa wallahi ni dai na kan zauna wani zubin irin su abu lahabi da abu jahal wallahi sai in ji zuciyata ta kuntata kwakwalwata ta dode wai waɗannan mutanen wani irin rabo ne ba su samu ba sun rasa abu a ce wai mutum ya ga manzon Allah su sama ɗan uwan shi ne ma kuma yana masa magana da yaren shi yana ganin shi wai gashi wai amma ya ce wai bai yadda da shi ba wallahi mu gode ma Allah kun gan kuka tuno wannan to sai mutum ya tsayaye ma Allah godiya ba mu ga manzon Allah su ba tsakaninmu daga garinsu da nisa wani sai ya gama rayuwar shi ma bai taɓa zuwa makka ba bai taɓa zuwa madina ba kuma ya je shiga aljanna amma ga wasu waɗanda ga gida ga gida kai wasu ma gidansa ɗaya amma suka musa manzan Allah su salama kun ga taɗewa ce wannan da rashin rabu taɗewa ta ƙarshe kenan to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wafatu jaddihi abdul muttalib to rasuwar kakansa abdul muttalib wa kafalatu amnihi abi talibin iyahu da kuma yadda babansa dan uwan babansa abu talib ya ci gaba da kula da shi ya ci gaba da renansa lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sinina lokacin da manzon sama ya cika shekara takwas tsira nawa kenan da rasuwar mamarsa shekaru biyu mamarsa ta rasu yana da shekaru shida to yanzu kuma bari ku ji tuwufiya jadduhu wa abdul muttalib ibn hashim sai kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan kakan nasa shekara biyu katal wanda yake tausaya masa yake nuna masa ƙauna, yake fifita shi akan ƴaƴan shi shi ma kuma sai Allah ya ansa kayansa shekara biyu tsakani wani haɗa abu talibin bi haƙƙi ibni akhihi ala akmali wajhi to daga nan ne fa babbansa ɗan uwan mahaifinsa abu talib ke ya miƙe ya tsayu bi haƙƙi ibni akhihi ya tsayu akan tsar haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmali wajhin a fuska wacce take mafi cika duk abin da ake maɗa da daɗi ma sai da abu talib yamma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa dammahu ila waladihi abu talib ya haɗa manzan Allah sama da ƴaƴansa duka ya dunkule su a waje ɗaya ya haɗe su ba bambanci su sayyidina ali su su su ba wanda zai gane cewa manzan Allah sama ba ɗansa ba bane wa qaddamahu alaihim kai wani ya rika ma fifita su yana gabatar da shi a kansu bi fadli ihtiramin wa taqdisi sannan ya keɓa manzan Allah ta salama bi fadli ihtiramin da wani daɗi na girmamawa wa taqdisin da tsarkakewa irin sai a laifin nan misali sai a yi laifi duka gabaki ɗaya da ya sai ce wannan ban da shi wannan ku kuka yi ban da shi kuma tare suke kaga wannan kun ga wannan fadlu ihtiramin wa taqdisin wani dadi na girmamawa girmamawa ta musamman da kuma tsarkacewa wa zalla fawqa 40 sanatan yu'izzu janibahu haka ya zauna fiye da shekaru 40 yu'izzu janibahu yana karfafa yana girmama ɓangaren rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya shekara hamsin sannan abu talib ya rasu bai yadda a taɓa manzan Allah ba bai yadda a cutar da shi ba ta sanadiyyar manzan Allah salama ya sa aka ƙaurace ma danginsu ba nuhashi aka daina hudda da su ba za a siyar musu da abinci ba su ma ba za su siyar ma da ku ba za a siya daga gare su ba ba za a ba su aure ba su ma ba za su ba da aure ba ba za a yi magana da su ba in sun gaisar da wani ba za a amsa gaisuwar su ba suka koma suka je suka samu wani wani wani kwari suka zauna a can sai da suka koma suna cin ganye don ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya wa yabsutu alaihi himayatahu sannan kuma ya rika shimfida ma manzon Allah sama kariyarsa wa yusadiqu sannan zai yi abokantaka da mutum ne wa yukhatimu kuma ya fada da mutum min ajlihi saboda manzon Allah sallama in ka ce ina son Muhammadu sai ce to kai ma ina son ka kana cewa ban san shi ya ce to ni ma ba ni ba ka haka Abu Talib ya zauna amma kun san abin tausayi ko abu talib bai musulunta ba di ya yi wannan ne kawai haniyya ce Allah ya sanya masa soyayyar manzan sama da kuma ƙabilanci Allah bai masa rabon musulunci ba wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani labari da za a baku a ce abu talib ya musulunta ƙarya ne abu talib bai musulunta ba abu talib bai musulunta ba wannan wani darasi ne babba cewa duk dangantakarki da wani mutumin kirshi in ba ki tsaya kin yi abin arziki ba abin da zai tsina na miki wannan yana nuna mana kowa ya ta kansa a wajen abin da ya shafi alaƙarsa da Allah kada mutum ya ce a'a ainihin da wane na wane shi kenan na sha a'a ba haka bane ba haka bane mutum ya iyaka abin da zai iya yi a kan kansa domin samun kusanci da Allah maɗaukakin sarki amma kada ya amfani da dangantaka ya ci ya yi dangantaka shi kenan wannan daidai yake da faɗin hausawa da yake cewa daga ganin abin nan sarkin fawo sai a ce miya za ta yi zaki wallahi sai an sai nama an zuba a miyan nan kawai ana ganin sarkin fawa sai a ce a shi kenan ga sarkin fawa sai a ce tunda na ga sarkin fawa ido na da idanki shi yake yayyanka shanu to shi kenan ainihin miya ta koda ban yi komai ba za ta yi zaki gaskiya ce wannan magana to kun ga ba gaskiya ba ce to abu talib shi ya babban manzala sama da babansa da baban manzo sama da shi da baban manzo sama uwa ɗaya uba ɗaya suke ƙwarai da gaske shi ne suke ɗaki ɗaya domin Abdul abdulmuttalib na da yana da mata da yawa yana da mata da yawa to wanda suke ɗaki ɗaya da baban manzala sama shine abu talib uwarsu ɗaya ubansu ɗaya akwai su Al Abbas, akwai su abu lahab eh? duk waɗannan akwai su hamza sannan akwai mata eh akwai mata akwai akwai mamar az-zubair ibn al hmm akwai ta durusun wa ibad darista da ababen kula da ya kamata a ɗauka a cikin wannan faruwar rashe-rashen da manzon sama ya sama ya rasa mahaifiyarsa farko dai ya taso bai san mahaifinsa ba ya rasu tun yana ciki sannan shekarunsa shida ya rasa mahaifiyarsa sannan bayan shekaru biyu shekaru takwas kenan ya sake rasa kakansa to wace hikima ke cikin wannan Na nash'atun nabi sallallahu mai yatiman rayuwar da mazan sama ya ya taso a matsayin maraya izanun bi maqdami mumqizi du'afa'i wal yatama wannan alama ce ta nuna cewa wanda zai kwato haƙƙin masu rauni masu haƙƙin masu rauni ma da ya kusan zuwa mutumin da ya ɗanɗana wani hali a ƙa'ida idan zuciya shi ta lalace ba to idan ya fita daga wannan halin ya fi jin damuwa idan ya ga wani a cikin irin wannan halin haka ne ko ba haka ba ne shi yasa idan kika ji mutum ya ce an mini nima sai na rama ta wannan ba dan adam ba ne a ɗabi'a idan mutum ya sha wahala to bai son kuma na baya da shi su sha ko suna da dangantaka da shi ko ba su da dangantaka da shi to manzo sama ya ɗanɗana ne ake ce ma maraici to shi yasa a duniya ba a taɓa samun mutumin da ya zo ya kwato haƙƙin marayu ba kamarsa a tarihin duniya ka kaf da can idan mutum mace aka mutu aka batta aka bai yarinya mace to duk wanda aka ga dama kawai shi kenan sai a bata shi a ce dole sai ta aure shi manzon sama ya fara kwato musu haƙƙinsu ƙwar'ani ya zo ya ce ya ayyu hallazi amanu la ya hillu lakum an tarifun nisa a karha ya ku waɗanda kuka yi imani baya halatta a gare ku ku gaja mata tilas marayu mata da abinda ake yi da marayu da matan aure waɗanda aka mutu aka basu to ana kasa su ne kamar yadda ake kasa awakai da jakuna wane ya mutu ya bar jaki goma ya mutu ya bar awakai guda goma ya bar tumakai guda goma eh? ya bar alfadaran shi guda goma sannan ya bar matan shi guda goma wanda ya aura a jahiliya sannan ya bar 'ya'yan shi guda ashirin mata to duka ga baki dai kawai kasa su za a yadda aka kasa akuya haka za a kasa mace yanzu ji ba abin da aka yi sai aka ce musulunci manzon sama yazo ya ce a ba ta cikin gado ita ma tana da gado ba ta cikin gado ba ta cikin kayan gado ita ma tana gada ne a raba a ba ta kasanta yarinya marainiya aka zo aka mai kula da ita kawai sai ba ta wani ya ce shi za ta aura dole ta tashi ta zo wajen manzo Allah sama ta ce ya ma'aikin Allah mai kula da ni ni Maraini ya ce an rasu an banni shi yake kula da ni yanzu kuma ya kawo min wani ya ce dole zan aure shi ni kuma ba na son shi mazan sama ya ce to ba wannan aure ga mutumin da yake kula da ita ga ta ya ce ba wannan auren kai auren da ka ce za ka mata ba shi sai ta ce ya ma'aikin Allah na yadda zan aure shi dama na haka ne domin a gane cewa mu ma muna da haƙƙi mazan sama ya tabbatar da haka aka sa ƙa'ida ta duk mutumin da ya zama ya ci dukiyar maraya to wuta yake ci innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar marayu ba tare da hakki ba to su sani wuta balbal suke ci kuma wallahi sai sun ƙone a cikin wutar jahannama ma za a saba al kun gani aka sa wannan ka'idar aka sa wannan dokar ba a yadda wani ya ci dukiyar maraya ba idan an hada dukiyarsu za a juya Allah madaukakin sarki cewa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru sannan aka ce dukiyarsu a jalauta musu ba a yadda a batta ta lalace ba a kula da ita yadda ake mutum yake kula da dukiyarsa wannan duk manzo Allah sama ya zo da waɗannan tsare-tsaren saboda yadda ya ɗanɗana maraici kuma maraicin manzo Allah sama na gata ne an faɗa mana yadda Abu Talib nan ya ci gaba da kula da shi haske da ya zama mutum sosai amma bai daina kula da shi ba mutumin da ya kai shekara hamsin amma ana bibiyar sa ana bibiyar rayuwar shi kamar yanzu misali mutum ya kai shekara hamsin a duniya amma yana da wani wanda zai ce masa yau ce fa nan nawa kai in ya ji bai yi da yawa ba ya ce to ga ƙari ya ce ana ya ce fanan dubu biyu ya ce na dubu goma ya kamata ka yi ga dubu takwas je ka ƙaro haka abu talib biyar rika ma manzo Allah sallama amma manzo Allah sallama ya taso da san marayu da tausaya musu da jin kansu da tsayawa akan sai an kwatan musu haƙƙinsu saboda haka nash'atun nabi sama yatiman yadda maza sama ya taso a matsayin maraya izanun bi maqdami munqizi du'afa'i wal yatama wannan alama ce da ke nuna cewa me tsamo masu rauni ya kwato musu haƙƙinsu da kuma marayu to ya matso zai zo minar zulli ya tsamo su daga ƙasƙanci wal istidafi da kuma yadda ake raunanar da su alladhi yu'ani minhu almustad'afuna fil ardh wanda mutanen da ake raunanarwa a ban ƙasa suke fama da shi duk inda wanda bai da ƙarfi yake kafin zuwa manzo Allah sallallahu yake to a cikin tsoro yake irin su Abu Jahal sun ga dama kawai su kalli gidan mutum sai su ce nasu ne shikenan ba abin da za a yi yanzu mutum na da fee of o yana da komai in a lokacin su Abu Jahal ne kawai sai zo sai ce gidan shi ne sai ce wannan gidan ka kamun makulli shi nan shi gidana ne ya ce ka kawo makulli da kanka za ka je ka miƙa da kanki za ki je ki miƙa makulli tun ya je ya miƙa makulli ce na baka awa ashirin da hudu ka kwashe komai naka ko kuma ya ce a na baka kwana na baka awa ashirin da hudu ka ɗau iyalanka kawai duk abin da ke ce ka ɗauka komai duka nawa ne to amma da manzon sama ya zo an isa a yi wannan ba a isa a yi ba wa min humul aitamu daga cikin masu rauni waɗanda ake raunanar da su a ban ƙasa akwai marayu alladhina Auliya awliya'uhum waɗanda su ke tozarta lamurransu likai la yansha'u nash'atan ya'rifuna biha huquqahum domin su rayuwar da za ta zama ba za su gane haƙoƙinsu ba sai a danna maraya wanda har yanzu akwai waɗanda ba su da imani a cikin al'umma wanda ba su ba kaunar Allah ba su tsoron abin da za su je su haɗu da shi a lahira suna nan suna danna hakkin marayu a mutu a bai yaro da wadatar su talauta shi wannan sun taɗi to wannan shine ana nuna mana lokaci yayi da haka ba za mu tsallake ba sai mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala a wata mai zuwa wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in